أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga watan Ramadan. hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shida. yayin da daidai da biyu ga watan shida shekara biyar. Allah ta'ala ya dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi na hausawa road a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a cikin wannan gari namu na ainihin wato kaduna a inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna cikin surutu ali imrana kafin alaramma ya karanta akwai bayani kamar haka na farko dai muna sanar da mutane cewa a bana tafsiri har guda uku muke gabatarwa akwai tafsiri na mata da safi a unguwar dosa zaidu bin sabit gwabarot daga karfe tara da rabi zuwa illa masha allahu sannan wanda suke bangaren wato tsallaken kaduna wajen bangaren hain dan bushiya da ya shafi kekewan da kekebi da kuma ka daure muna gabatar da tafsiri bayan sallar la'asar a hain dan bushiya sabon gida layin abubakar suleiman bayan sallar la'asar sai kuma wannan da muke yi da daddare a daidai wannan ainihin wato lokaci sai kuma dangane da kudade da muke ci gaba da nema don tallafar marayu da kuma ainihin wato gajiyayyu allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon taimakon waɗannan mutanen dan allah namba na akan da za a ci gaba da aiko mana kudi sifili sifili guda hudu daya takwas hudu shida shida biyar wato sunan namba su namba bankin kenan wannan namba account din kenan sai sunan account din masjidu ahlul bait wa sahaba banki kuma sunan shine ainihin wato jaiz bank akwai wani muhammad sada n ya turo ainihin wato naira dubu biyu ta wannan account ɗin da kuma lami ɗan kasuwa shi ma ya turo naira dubu biyar sai wasu bayan allah mata ne su uku a jere suka turo naira dubu biyu allah ya saka masu da alheri wanda sun ƙi faɗa sunansa sun ce kawai bayan allah to allah ya saka masu da alheri mun tsaya a ayata 185 ko 184 za mu tashi آية تدريد تمانين دي بيرشين ولا يحزنك الذين يصادقون في الكفر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا Allah ta'ala ya ce wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri alladhina yusari'una fil kufri wanda suke yin gaugawa cikin kafirci wala hazunka Allah ta'ala ya ce kada su bakanta maka rai innahum lalle su dinnan fa lan yadurrullaha shay'a ba za su iya cutar da Allah da komai ba duk da tsantsagwaran zunzurutun kafircin da suke yi yuridullahu abinda Allah ta'ala yake nufi shine Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah za su doge su ci gaba da kafirci ne don ba za su samu wani rabo a lahira ba walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma a lahira al'imamu fi ya karanta wannan ainihin wato walayi huzinka bidon maimakon walayi hazunka kamar yadda alarama ya karanta da ainihin wato yi ma yawon ɗin kisra da kuma yi ma ainihin wato zayyun ɗin ainihin wato yi ma ya'un don ma da ya mazayyun kisra don haka sai ya zamanto yuhuzinka amma a dukkan cikin ƙwar'ani haka ya karanta shi in banda suratul anbiya'i inda Allah ya faɗi cewa la humul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul mala'ika hada yawmukum alladhi kuntum tu'aduna idan ba wannan gurin ba duka ya karanta shi da wala yuhzinka ne maimakon wala yahzunka alladhina yusariquna fil kufri shine imamu shadibi yake cewa Niksiru, Rifkan wa yahzun ghayr al-anbiya bi dammi wa kasir ad-damma ahfala da haka wala yahzunka alladhina yusariquna una kufri wannan wawun din isti'nafiya ce la kuma hani Allah maɗaukakin sarki da haka la harfun nahiya wa jazmin yahzun fi'lun mazari'un ne majzumun bila an-nahiya wa alamatu jazmihi as-sukun wal kafu damirun ne lil muqatab مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم wanda mukhatab din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun ce wannan usulubi ne na Qur'ani saboda girma da matsayi da daraja da annabi yake da shi a gurin Allah ba a kiran sunansa sakayawa ake sai a kawo damiri na abokin magana sai a dinga magana da shi a gurare guda hudu da Allah ta'ala ya ambata sunan manzan Allah ya kawo shi ne da siga ta ba da labari ba siga ta yawa na ba ya muhammad duk ƙur'ani sura 114 aya 6,000 da yan kai ba irin wannan irin yadda za a ci ya ibrahim ya musa ya isa ya adam ya nuhu ya waye tu ba irin wannan shi yasa ko a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ji wani ya zo ya ci ya muhammad ko dai ba kauye wanda bai daɗe da shiga addini ba bai gama fahimtar addinin ba ko kuma arne wanda dama baya cikin addinin amma dan binni wanda yake kwankwadar karatu a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake zuwa ya kalli annabi ya ce masa ya Muhammad saboda wannan kira ne da Allah madaukakin sarki bai yadda ai annabin sa irin wannan ainihin wato kira ba dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wala ladina yi yusari'una ƙuna filkufuri a gurare da dama idan zai magana da shi sai ya saka ya sai kawo damiri na abokin magana a suratul ahzab da yazo zai magana wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina sai ya ce wa minka sai aka saka sunan annabi amma wa min nuhin annabi nuhu da Musa da Ibrahim da Isa sai aka faɗi sunayensu da aka ya maimaito a Qur'ani gurare da yawa idan Allah ta'ala zai magana sai ce inna fatahna laka fatahan mubina sai a kawo damiri na kitab sai a sake sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa alladhina anan shine suna na sadarwa shine ismu mawsulin da haka mabniyun ne alal Fati fi mahalli raf'in fa'ilun mu'akkar kai bakanta maka rai waye sune alladhina yusari'una fil kufri wanda suke yin gaugawa gurin kafirci inda Allah subhanahu wata'ala da haka yusari'una fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa fil kufri al-jar wal majrur da haka jumla fi'liya yusari'una fil kufri ita ce silatul mawsul la mahalla laha min al da aka Allah madaukakin sarki da yace wala yanzunka alladhina yusari'una fil kufri yusari'una fi nusratil kufri haka wasu malamai suka ce duk mutumin da ya minki yana so yana gaugawa wajen su ya taimaki kafirci an murkushe addinin musulunci Allah ta'ala ya ce wannan abin kada ya bakanta maka rai kada ya ainihin wato bata maka rai al-imam ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa bayan wannan an yake cewa ya ƙuli ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa annabinsa wala ya hazunka alladhina yusari'una fil kufri wa'inda suke gaugawa wajen su ga sai sun taimaki kafirci kafirci ya daga ya sama kada ainihin wato ya bata maka rai wadalika min shiddati hirsihi ala nasi wannan ya faru ne saboda tsananin da annabi yake da kwaɗayi wajen yaga mutane sun shirya kana yuhzinuhu mubadaratul kuffari ila al-mukhalafati wal inad wash shiqaqi sai ya zamanto yana batawa manzon Allah rai gaugawar da suke yi wajen kafirci da sabawa dokar Allah da kuma kangarewa da kuma ainihin wato kangare ma dokar Allah madaukakin sarki da suke Imam al-Qurtubi a littafinsa al-Jami'u li ahkamil Qur'an bayan ya kawo wannan ayin sai ce haula'i qaumun waɗannan wasu mutane ne aslamu suka musulunta sun martaddu sannan sai suka ainihin wato ridda min minal mushrikina saboda tsoron ainihin wato mushrikai fattanama annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa anzalallahu sai manzan Allah ya damu da riddar da suka yi suka koma inda suka fito sai Allah ya ce wa annabi gaugawa waɗanda suka koma cikin kafarci kada ya bata maka rai wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri imalan kalbi yake cewa ya ani bihi almunafiqina wa ru'asa'ul yahud abinda kuma ake nufi shine wato munafukai da kuma shugabannin yahudawa kata siffatan nabi sallallahu alaihi wasallama fil kitabi su yahudawa sun boye siffa annabi a cikin attaura dan Allah ya ce allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sai yake cewa wa yuqalu sannan ana ainihin wato cewa inna ahlal kitabi lallai su ahlal kitabi lamma lam yu'minu yayin da basu su imani da annabi ba ganin cewa gashi fa sun san abu gaskiya ne yahudu tuba babu kenan abin ya batawa annabi rai shakka zalika ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan abin wato ya takuru yayi wahala akan annabi li'annan nasu yanzuruna ilaihim saboda mutane kullun suna kallon su kun san aka san mutum da karatu in yake aiki da karatun wani lokaci kuma sai abin ya zama shubha idan bayani kake sai a ɗauka anya ko dai kai ne baka fahimta ba yanzu fa gafa malam wani ga malam wani a ce duk ba su gane ba sai wani ne ya gane ga yanzu ga shi nan shi wani nan ma yaushe ma ya taso ya fara karatun nan ma tukunna an fahimta yi eh? sai mutane su dauki to bayanan nan da kake tun da dai ba haka malam wani yake ma ko da karatun a rubuta haka yake sai a fahimci cewa anya ko anya haka abin nan yake kuwa sai yake cewa wa yaquluna suna cewa innahum ahlul kitabi su fuwa innan mutanen an saukan musu littafi kafin annabin ya zo falau kana qawluhu haqqan uhu. da a ce annabin nan da gaske Allah ne ya turo su su mutanen tun da an saukan musu da littafi ai da sun bi annabin da Allah maɗaukakin sarki ya turo shi to wannan abin sai ya dinga batawa manzan Allah rebe masa daɗi, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wala na alladhina yusari'una fil kufri wanda suke gaugawa wajen abin da ya shafi harka ta kafirci kada ainihin wato ya bata maka rai to irin wa'annan ayoyin akwai ire iren su a cikin alkur'ani da dama imamu muslim ya bude babi babin rajamu yahudi babin da ke magana akan rajamu akan yahudu ahaluz zimma fi zina ya tabbata daga barra ibn azin qala yake cewa murra ala nabi sallallahu alaihi wasallama an wuce wa annabi bi yahudi da wani bi yahudi muhammaman majludan an shafa masa gawayi ana ta dukansa fada'ahum sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kira su qala sai ce haka za ta ji duna haddar zani fi kitabikum ya wannan mutumin me mai faru suka ce a yayi zina ne sai muka shafa mai gawayi ba a gane kowa sai muke dukansa sai annabi yace ce masa haka kuka ga haddin mazanaci a cikin littafin ku na at-taura qalu na sai suka ce eh haka muka gani fada'a rajulun min ulama'ihim sai annabi ya kira wani malami daga cikin malamansu faƙali sai ce masa an shuduka billahi ina haɗa ka da Allah an shuduka billazi an zalar ta ala Musa ina haɗa ka da Allah da ya saukar da attaura akan annabi Musa a haka za ta jiduna hadda zani fi kuma haka kuka samu haddin mazanaci a littafin ƙala la sai ce wallahi ka haɗa ni da Allah ba haka bane yace walaula annaka ne bi haza ba dan ka haɗa ni da Allah ba lam ukbirka da ban baka labari ba ya ce na dujin rajama mun samu ainihin wato jifa ne idan mutum ya yi aure ya yi zina a jefe shi walakin na hukasa rafi a sharafina sai dai zina ta yawaita a cikin manya-manyan gari ne manya-manya kitika-kitika ɗirka-ɗirka su suke aikata ɓannan fakunna idan a kafin sharifa taraknahu to in muka kama babban mutum ya yi zina ba yadda za mu da shi dole muna ji muna kallo haka za mu kyale shi wa idan akadna da'ifa aqamna alaihi hadda idan muka kama mara rauni kuma sai mu kamo shi mu tsayar masa da haddi sai yake cewa fa qulna sai muka ce ta'alu falnastami yace sai muka zauna muka yi mitin muka ce a zo a taru kowa da kowa idan muka taru kowa da kowa ala shay'in nuqimuhu ala sharifi wal ghadi to wani abu ne zai daidaita gurin hukunci tsakanin mai daraja da mana daraja waj'alna hamima sai muka sanya shafa gawayi waljal da makanar rajam da kuma bulala a matsayin jefe mutum da haka sai muka daidaita hukuncin in mutum ya yi aure ya yi zina da babba da ƙarami da mai daraja da mara daraja to a yi hukuncin da zai dace da kowa sai aka zo sai aka ce to abinda za in an kama mutum ya yi zina ko babba ne shi ko ƙarami ne a shafa masa gawayi a fuska gawayin shi zai sa ba za a gane kowaye ba sannan ana tafiya ana dukansa da suka yi haka faƙalar rasulullahi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya Allah inni awwalu man ahya amraka idza amatu ni ne farkon wanda zan fara rayar da umarninka na mutum yayi zina a jefe shi a lokacin da suka kashe shi fa amara bihi farujima annabi umarni yace wannan mutumin ku je ku jefe shi fa anzalallahu sai Allah ya saukar da waccan ayin yace ko ya ayyuhar rasulu ya kai wannan annabi la yahzunka alladhina fil bi to da za su je gurin annabi sai suka ce utu muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa in amarakum wal jaldi in ya muku umarni ya ce abinda ya dace da littafinsa shine at-tahmim a shafa ma mutum gawayi a yi masa bulala ku karɓa idan bai faɗa muku haka ba to ku karɓa wannan yana daga cikin ainihin wato musara a ainihin wato alal kufur da haka Allah ya sha maimaitawa a Qur'ani sai ya ce fataral ladina fi qulubihim mardun zaka ga wanda yake zuciyarsa akwai rashin lafiya na munafunci yusari'una fihim suna gaugawa wajen kafirai yaquluna nakhsha an tusibana da'ira suna ce ai wannan kafiran in ba a su ba sai ka shiga bala'i Allah sai ya ce fa asallahu an yi a bil fati amrin an aw min indihi fa yasbihu a ma a fi nadim sanan yace wa tara kasiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa akalihim as-suhud zaka ga da yawa daga cikin su suna gaugawa wajen zunubi da wuce gona da iri da kuma cin haram Allah ya ce labisa ma kanu yaf'alun tir da abin da suke ainihin wato aikata Imam al-Ushayri bayan ya kawo wannan sai ya ce wal huznu ala kufuril kafir ta'atu yin bakin ciki akan kafircin mai kafirci da'a ne ga Allah sai yake walakinnan walakinnan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yufridu fil huzmi sai dai anan gurin hanin da Allah yawa manzon Allah yace wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri shi annabi wato bakin cikin yayi yawa bakin cikin da zai iya haifar masa da wani abu sai Allah madaukakin sarki yayi mai ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka Allah ya faɗa irin bakin cikin da annabi yake a wurare da dama a ƙur'ani Allah ya ce fala allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illan yu'minu bi hadha hadisi gab da annabi yake kamar ya kashe kanshi saboda bakin cikin mutane sun kin imani ina fata an fahimta sannan Allah madaukakin sarki yake cewa qasim sai ce tilka ayatul kitabil mubin la'allaka baqi'un nafsaka ala alla yakunu mu'minina kai kusa ka hallaka kanka saboda mutane sun kin imani na haka Allah madaukakin sarki yace la tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi a azwajan minhum sannan wala ta tahzan alaihim waqfid janahaka lilmu'minina sannan wasbir wama sabaruka illa billah wala ta hazan alaihim wala taku fi daqin mimma na inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al mujrimin wala tahzan alaihim wala takufi daqin mimma yamkuruna waman kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu inna allaha alimun bidhati sudur fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wama yu'linun wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an wa huwa as-sami'ul alim qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah ya san cewa abinda ake faɗa yana wa annabari. to an yadda ya bakin ciki amma bakin cikin da zai sa ya samu kanshi ya ji kamar ran shi zai fita kamar ya mutu wannan bakin cikin shine bakin cikin da Allah ya hana annabi anan ina fata an fahimta yanzu kana da imani kaga ana takalan dokar Allah ai dole ranka ya baci an fahimta yi amma ka sama kanka damuwar da za ta zo ta haifar maka da wani abu na ci ko rashin lafiya irin wannan damuwar ne Allah ya ta ce wa annabi kar ya sa maka shi shi yasa na faɗa muku a jiya na ce muku kowa ya danga kwana da wannan a ransa babu wani mutum da ya isa ya samu karfin da zai iya murkushe addinin Allah ya kai shi ƙasa abinda kawai nake kira su wanda suke kan addinin fa su gane fa ba su da gata sai Allah sai wannan addinin kuma matukar suna buƙatar duk abin da ya fi karfin su in ya taso Allah ya tunkuɗe musu abin to su dawo duk abin da ya takala addinin Allah su yi kokari wajen tunkuɗa abin abin da ya fi ƙarfinsu su kuma Allah sai tun kuɗe musu Ka'ida ta inna Allah ya dafi wa anil ladina amanu tana nan Allah yana kariya akan mutanen da yake masu imani ne amma wallahi kar ku taɓa tsammani mutane za su koma gefe suna kallo addinin Allah yana cikin matsala kowa kuma ko in kula su kuma wai su shiga matsala wai su jira suna tsammanin Allah ya kawo musu tallafi Ka'ida ta walayen tsoron Allah man yansuruhu tana nan in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum tanawa tana nan saboda haka ya zamanto damuwar mu abin da ya shafi addinin Allah ne mu kuma ta mu damuwar da izinin Allah Allah zai dauke mana amma daga lokacin da kowa ya dauka sa ita ce damuwa abin da ya damu addinin Allah ba damuwa bane kuma kowa sai Allah ya bashi da ainihin wato damuwarsa Allah ya ce lan yadurullaha shay'a ba za su iya cutar innahum lalle su wa'annan kafiran fa lan yadurullaha shay'a duk kafircin da suke a duniya ba za su iya ainihin wato cutar da Allah da kowane irin ainihin wato abu ba shi yasa aka kawo inna harfu nasbin wa tawkilin wa mushabbahun bil fi'li fi mahalli nasbin ismu inna wal mimu alamatul jam'i ne lan yadurru Allah aka kawo lan harfu nafin wa nasbin wastiqbal a baya ba su iya cutar da Allah ba a yanzu ba za su iya ba nan gaba ma ba za su iya ba lan yadurrullaha ba za su iya cutar da Allah ba shi yasa yadur lan harfu nafin wa nasbin ya yadurru fi'ilun ne mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hasbun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal waw fi mahalli raf'in fa'il Allah lafzul jalala shine maf'ulun bihi shay'an kuma wato na'ibun ne an maf'ulun mutlaq sannan ga kuma shay'an annakira ne sannan fi siyaqin nafi da haka in aka kawo tu fi siyaqin nafi ta ummu cuta ƙarama ko babba dan sun yi kafirci ba za su iya cutar da Allah subhanahu wata'ala da kowane irin ainihin wato abu ba dan haka malamai suka ce lanyin usumin mulkin lahi wa sultanihi shay'an ba za su iya rage wani abu ba na mulkin Allah da ƙarfin Allah wani abu ya'ani layin yanqusu bi kufrihim ba za su iya tauyewa ba saboda kafircin da suka ainihin wato yi malamai sun yi magana a bangaren alwujuh wan nazair suka ce duk lokacin da aka ainihin wato ambaci addur cuta a qur'ani tana komawa zuwa ma'ana kamar haka na farko Allah yakan ambaci addur a qur'ani da ma'anan qillatul matari ƙarancin ruwan sama idan aka samu yanayin da ya kamata a samu ruwa ba a samu ba akan ce masa addurru na haka Allah ta'ala ya ce wa idan adaqanan nasa rahmatan min da ra'a idan muka ɗanɗana wa mutane rahama shine muka saukan musu da ruwan sama min da ra'a bayan wata cuta da ta same su shine killatul matsari aka samu fari sai Allah madaukakin sarki ya ce idan lahum makarun fi ayatina qulillahu asra'u makaran inna rusulana yaktubuna ما تمكرون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم رحمة منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون addurru a ƙur'ani da ma'anan almaradu rashin lafiya shine abin Allah ya faɗa ya wa ayyuba izna rabbahu anni wa anta wato cuta ta rashin lafiya da haka Allah sai ce fakashafna lahu fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur sai muka amsa addu'arsa sai muka yaye masa abin da ke tattare da shi na ainihin wato rashin lafiya sannan akan ce addur da ma'anan tsorace tsoracen da dan adam yake haduwa da su a halin tafiya musamman a ruwa da haka yace wa idza massakum ad-durru fil bahri idan tsoro ya shafe ku a cikin teku sai ce dallamanta da una illa iyahu duk wanda kuke kira ba Allah ba sai ya bace muku amma falamma najjakum ila albarri a arattum da kowa ya ganshi gashi a tudu ya shafa sai a sake bujire ma Allah Allah ya ce wa kana al-insanu kafura dama dan adam yana da ainihin wato kafirci sannan akan ce ad-durru dam'anan al-hajjatu ita ce ainihin wato bukata dan haka Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin faminallahi thumma idza massakum ad-durru fa a runa. sannan akan ce aldurru da ma'anan alju'u yunwa ma cuta ce da dakalu alaihi Kalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad ina bibi za a cin musja lana alkaila wata saddaka alaina inna Allah ya ta mutasaddiqina na ka addurru anan da ma'anan ainihin wato alju sannan akan ce addurru da ma'anan shine annuqsan tawi abu na ka wannan ayan dur din da take magana innahum lan yadurru Allah shay'a shine ba za su iya tauye Allah da wani abu ba ai la yanqusuna min mulkin Allah wa sultanihi shay'an ba za su iya tauyewa daga mulkin Allah ba da isassa ba za su iya tauye wani abu ba inji Allah madaukakin sarki irin wannan ne Allah ta'ala ya maimaita a Qur'ani ta innal ladina kafaru wa saddun an sabilillahi wa shaqur rasula min ba'di ma tabayyana min ba'di ma tabayyana al-huda min ba'di mata bayyana lakum al-huda sai ce lan yadurru Allah shay'an wa sayuhbitu a'malahum irin sa ne muka karanto a baya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul a in ma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin irin wannan ainihin wato ad ɗin ne wanda ba zai tawaye Allah da kuma Allah yace fa in tawallau faqad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastaklifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiz irin wannan ne Allah ta'ala ya ce illa tanfiru in dai baku fito kun taimaki addinin Allah ba to ya azibukum azaban aliman sai ya muku azaba mai raɗaɗi? sannan wa yastabdil qauman ghayrakum kuna ji kuna kallo dan ka fasa harkar addini shikenan sai addinin ya ruguje sai Allah ya tashi wasu mutane su wanda ba za su zama kuma irin ku ba Allah ya ce wala ruhu shay'a ku da kuka koma gebe kuka ce ba za ku ba za ku rago Allah madaukakin sarki da komai ba saboda Allah madaukakin sarki yana da iko akan kowane irin abu hadisi ya tabbata a cikin ainihin wato littafin Imam Muslim wanda ya rasu hijira na da shekara 261 babu tahrimu zulm duk kun san wannan hadisin Abu Zarri Gifari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya ruwaito daga ubangijinsa Allah ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci a kaina da haka na sanya zalunci a tsakanin bayi ma ya zama haramun ne da haka Allah sai ya ce fala ta zalamu kada ku yi zalunci da haka kada sashe ya tutu sashe mata kar ta tuci miji miji kare tutuwa mata yaro kare tuci mai gidansa mai gida kare tutuwa yaransa shugaba kar ya cuci mabiya mabiya kasu cucuwa shugaba In inni haramtu zulma ala nafsi wa hu bainakum muharraman fala tazalamu dan haka Allah yace ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu kowa batacce ne sai wanda na ainihin wato shiryar da shi dan haka yace ku nemi shirya ta in shiryar da ku sannan yace dukkan ku masu jin yunwa ne sai wanda na ciyar da shi dan haka ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku shi yasa annabi ibrahim yace allazi yut'imuni wa yasqini wanda yake ciyar da ni ya shayar da ni sannan wa idza maritu fa huwa yashfi dan ba abinci bane yake saka koshi Allah ne kawai yake ganin dama a koshi ko kuwa akwai wanda suna cin abinci kuma ba sa koshi dan Allah bai ga dama su koshi ba sannan yake cewa ya ku bayina dukkan ku wato tsirara kuke sai wanda na tufatar da shi dan ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku sannan ya ce ya ku bayana innakum tuqti'una bil laili wan nahar babu wanda bai gima giman zunubai da safe da rana da daddare Allah ya ce wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubi gabaki daya da haka fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta in yafe muku yasa muka ci duk tabargazar da mutum ya tabargazo in ya ji ya kamata ya tuba kawai ya tuba kar ma ya zo ya faɗa mana cewa ga abin da wannan tsakaninsa da Allah ne babu kuma wanda ya isa ya shiga tsakanin bawa da Allah yau kai ma kai ta kanka kana da taka matsala sannan yace ya ibadi ya ku bayina innakum ku dinnan fa lan tablughu durri ba ku kai matukar cuta ba ballantana ku cuce ni sannan ba ku kai matukar amfani ba ballantana ku amfanar da ni yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljanunku da na farko da na ƙarshe kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum su kasance akan zuciyar mafi tsoron Allah ɗaya daga cikin ku waye yafi kowa tsoron Allah a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kowa zuciyarsa za ta zama saboda tsabar kirki da da'a ga Allah ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ma za da zalika fi mulki shi'a wannan ba zai kara komai a cikin mulki na ba kowa kawai kakai tsammanin in ko a ba Allah yana da masu bauta mai bautar da ko yankewa ba ta yi ba kai za ka tafi neman abinci za ka tafi sana'a za ka tafi ga bacci ga waye ga waye annabi ya ce hattati sama ta yi kuka sai ya ce wa hukkalaha an ta hutta annabi ya ce ya cancanci sama ta yi kuka kuwa ya ce babu wani guri da za ka ɗauki ɗan yatsa guda hudu ka sa a sama face akwai mala'ika na Allah a gurin wani yana sujjada wani ya yi ruku haka zai har kiyama ba zai tsaya ba kai kuma kana tsayawa kuma wancan ma da suke waccan bautar da suke ba amfani take ma Allah ba ba abin da take ne shi yasa akwai lokacin da za a waye gari ba wani wanda yake da rai sama da kasan in ba Allah ba dan ya kashe kowa da kowa ka gani cewa dan in ba a bauta mai shi yasa an zaka tashi ka bauta ma Allah ka tashi ka bauta mai yana da wanda za su bauta mai ba dan bautar za ta mai amfani ba sannan yake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin da ce na farko da na ƙarshe da mutane da aljanu za su kasance akan zuciyar mafi fajircin mutane shine shaidan ko fir'auna Allah yake cewa mana na ƙasa zalika mun mulki shi a kafircin da za su yi ba zai cutar da Allah ba zai rage ma Allah komai ba sannan yace ya ibadi ya ku bayina da za a ce kowanku zai tsaya a taru sannan kowanne ya roƙi abin da yake so Allah ya bashi Allah kuma madaukakin sarki ya bashi Allah ya ce ma ƙasa zalika min indi wannan ba zai tauye komai daga guri na ba sai aka buga misali in har duk mutanen duniya su nemi bukatar da suke so a gurin Allah Allah ya ba su idan kana ganin zai iya wani abu sai ce sai dai kamar yadda ake saka allura a teku idan aka tafi da kai a teku aka saka allura aka ciro da ita idan aka kalli tekun aka ce maka me ya ragu me zaka ce ka san tekun bata ma san ka saka ba allura a ciki to yadda ka san teku idan ka saka a ciki ka tsamo allura bai rage mata komai ba haka duk duniya inda Allah maɗaukakin sarki kowa zai faɗa abin da yake so Allah ya bashi to ba abin da zai rage a cikin mulkin Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah madaukakin sarki yace yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an Allah madaukakin sarki a kowane lokaci yana cikin wani yana cikin ainihin wato sha'ani dan haka wannan yana ciki dan haka malamai suka ce lan yadurrullaha shi'a wasu suka ce shi ne ailan ya duru auliya Allah hina taraku nusrahum masu yin addini da wanda suka ce ba za su yi addini ba ba za su cutar da masoya Allah da kuma a lokacin da suka watsar da addinin suka ce ba za su yi ba iz kana Allah azza wa jalla nasirahum saboda Allah ne zai taimake su dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan a baya yace ya ayyuhal amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum wanda duk ya kibin shirya ba zai cutar da ku ba idan ku kun ainihin wato shiryu Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ya ce yuridullahu abinda Allah madaukakin sarki yake nufi wannan irada ce Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah yana nufin ya sanya ba su da wani rabo a layara shi yasa yuridu fi'lun mudari'un ne marfu'un Allahu lafzul jalala shine fa'il Allah wannan akwai an al-mudgamatu fi la an-nahiya wacce tana nasaba ga fi'ili mudari da aka yi ja'ala wannan din an din almudgama fila annahiya ita ce ta yi nasaba ga fi'ili mudari na ja'ala da aka lahum aljar wal majrur hazzan shine maf'ulun bihi na ainihin wato hazza fil akhirati shi ma wal majrur da aka wal masdar al muawwal alla yaj'al lahum hazzan fil akhirah fi mahalli nasb maf'ulun bihi na ainihin wato yuridu to Allah yana nufin wato Allah ya ji lahum hazzan zai sanya ba su da wani rabo a lahira shi yasa Allah madaukakin sarki yake musu haka shine ai la yaj'alu lahum nasiban fil jannati Allah ba zai sanya suna da wani rabo ba a aljanna wa huwa nassun fi anna al khayra wa sharra bi iradati Allah Imam al-Qurtubi bayan ya kawo wannan yace wannan nassi ne akan cewa da sharri da kuma alheri dukkan nufi ne na Allah subhanahu wata'ala na haka aya ta gaba sai Allah ya ce me إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ناك ولهم عذاب عظيم سنة عذاب كما مي جرما أقول الله سبحانه وتعالى ناك ولهم عذاب عظيم wato shibhu jumla shine fi mahalli raf'in khabarun muqaddam azabun shine mubtada'un mu'akhkhar wa huwa man'ud azimun shine na'at sai da Allah ya faɗi irin azabar da zai musu Allah ta'ala ya ce innal ladzina ishtaraw al-kufra wanda suka ainihin wato siye kafirci asalin ishtara fil lugha shine ainihin wato al-istibdal canji ka bada wani abaka wani awa wani abu shine ishtara idan ka je siyan kaya waya ai kudi za ka bayar a baka mi a baka waya kaga an yi al'istibdalu ne ka ba da wani abu an baka wa an baka wani abu asalin kalman an yi wato ishtara kenan a larabci da haka shine su a nan gurin sun yi istibdalul imanu bil kufri wato sun yi canje sun ainihin wato ba da kafirci ba da imani sun karbuwa sun karbi kafirci na haka Allah ta'ala ya ce innal ladhina istarawul kufa bil imani wanda suka yi musanyi suka ɗauki kafirci suka ainihin wato ba da imani suka karɓi kafirci sai ya ce lan durrullah a shi'a ba za su iya cutar da Allah maɗaukakin sarki da komai ba walahum azabun alim su ma suna da ainihin wato azaba mai raɗaɗi in ji Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah yake cewa ula'ikan lazina shtara dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mutadina ai ba siya suka yi ba irin yadda ka sani suka ba da kuɗi aka ba su a'a canji aka yi suka ba da wani abu suka karɓuwa suka karɓi wani abu don wanda dama asalin cinikayya shine almubadala ka ba da wani abu a baka ainihin wato wani abu ula'ikan ladina ishtarawul duniya dunya bil akhira wayannan sune wanda suka yi canje suka ba da rayuwar lahira suka karɓi duniya naka Allah ya ce fala yukaffafu anhumul azabu wala hum yunsaruna naka bisa mashtaro bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu bagyan an yunazzalallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi irin wannan mubadalan ne Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu min kitabi wannan suke boye abinda Allah ya sauka na littafi wa yashtaruna bihi samanan qalila kuma suke siyar da shi kuɗi yan kadan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar to wannan ba komai suka ci a cikin cikinsa sa ba san kyauta balbal wala yukallimuhum Allah yawmal Allah ba zai yi magana da su ba ranar alkiyama wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radi da haka ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira fama asbarahum alanna wanda su ne suka yi musanya suka ɗauki shiriya suka bayar suka karbi bata sannan suka ɗauki magafara suka mika suka karɓi azaba na haka Allah ya ce to da ku haka suka yi fama asbarahum alan nar ran da zaka gansu sun shiga wuta Allah ya ce me ya kai mamakin hakurin su ainihin wato a wuta irin waɗannan ayoyin suna nan da Allah madaukakin sarki wasu ya hani sai mun ji aya ta gaba wa idh akada Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabazuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi samanan qalila sai mu ƙara ainihin wato yin bayani akan ainihin wato wannan

Allah madaukakin sarki yace wala ya hasamanna alladhina kafaru kada kafire su taba tsammanin cewa annama lilahum khairul li anfusihim abinda muka yi musu jinkiri na tsawon rayuwa alheri ne a kansu Allah ya ce inna ma numlilahum kawai muna masu fa jinkiri ne fa li yazdadu isma dan su ƙara ainihin wato zunubi ne dan haka Allah ta'ala sai ya ce walakum azabun muhin kuma suna da azaba ta wulakanci ibnu kasir da abu amir sun karanta wala ta lari na kafaru wala wato ibn amir da ibn kasir sun karanta wala ta lari na kafaru sannan wa'annan ainihin wato guraren a gurare guda hudu sun karanta shi ainihin wato da ta da kuma yi ma ainihin wato ba'un din ainihin wato don ma. sannan nafi da ibn amir sun karanta ainihin wato da ya wala ya hasabanna alladhina ainihin wato kafaru sannan ainihin wato wannan yana daga ciki ka imamu shatibi yake cewa wa kataba harfan yahsibanna fakuz wa qul bima ya'maluna al-ghaiba haƙƙin wa dhumala wannan ayar da Allah ta'ala ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li'an anfusihim malamai sun ƙara wa juna ilimi akan wata sauka wasu suka ce ta sauka akan yahudu da nasara da kuma munafukai wannan magana ce ta abdullahi dan abbas wasu suka ta sauka a kan wato bani Ƙuraisa da banin nadir wannan magana ce ta atsa wasu suka ta sauka a kan mushrikan makka wannan magana ce ta muqatil wasu suka ta sauka a akan kowane ainihin wato kafiri a duniya kuma dama al'ibaratu shi shine umuman lafzi la bi khususis sabab abinda ake lura idan Allah ya saukar da a wahayi gamewar lafazin ba wai dalilin da sa abu ya sauka ba sai Allah ta'ala ya ce inna ma wato wala ya saban nan lalina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim naka malamai suka ce an numli anan gurin shine nutilu wa nuakhiru shine muna tsawaita kuma mu jinkirta musu wal imla'u shine al imhalu wat ta'khir shine jin ainihin wato jinkiri shine al imhalu anan naka akan ce al imla'u da ma'anan tulul umri wato tsawon rayuwa ba da ma'anan ainihin wato rubutu ba da ka sani in an ce al'imla'u na aka ce an ce al'imla'u da ma'anan shifta sannan akan ce al'imla'u da ma'anan me da ma'anan ainihin wato abin da ya shafi at-ta'khir shine ainihin wato jinkiri Na haka Imam al ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ya yace amla alaihi zamanu akan ce amla alaihi zamanu shine wato amla alaihi zamanu ai tsala idan zamanin ya tso. wa amla lahu ay tawwala lahu wa amhalahu ya tsawaita masa yayi masa ainihin wato jinkiri na ake washtiqaquhu min almalwati daga almalwani wa hiya muddatun min azzaman shine wani lokaci na zamani yuqalu akan ce malautu min addahari wato malwatan wa mulwatan wa milawatan wa mulawatan bi ma'ana wa'i duka ma'anarsu ainihin wato daya al-imam fakhruddin razi a littafin sa na tafsiri mafatihul ghaib wanda aka fi sanin sa da at-tafsirul kabir wanda sunansa abu muhammad ko abu abdullahi muhammad bin umar bin al-hasan bin al-husayn at-tamimi ar-razi al-mulaqab bi fakhruddin razi khatibur razi wanda ya rasu hijira na da shekara 606 yace eh, ilam ka sani annahu ta'ala Allah madaukakin sarki haka ya hikaito anil ladzina zahabu ila al-madina wa'inda suka tafi madina litasbita ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan su ga cewa sun dan kofar da sahabban annabi yace innama wato annahum innama sabbatuhum sun yi kokari su dan kofar da sahabbai ne akan aikin Allah li'annahum khawwafuhum domin sun tsoratar da su bi an yi kutalu kama kutilal musulmi na yau ma'urin cewa fita ba za a kashe su kamar yadda aka kashe musulmi a uru wallahu ta'ala bayyana allah ya yi bayanin an na haƙula irshiyaƙi wayannan shaidanin duk mutumin da ana aikin allah ba zai fatan alheri ba masu yi sai dai ƙoƙarin ya gaya karya musu gwiwa to shaidan ne wannan dama akwai shaidanul insi akwai kuma shaidanul jinni akwai to wannan shaidan ne sai yake cewa la yaqbalu hal mu'mini ba zai karbi wannan ba wala yaltafitu ilaiha kuma ba zai ba zai waiga zuwa gare ta ba wa innamal wajibu alal mu'min abinda yake wajibi akan mu'mini an a atami da ala fadlillah ya dogara akan falalan Allah sannan yake cewa wato ma bayyana fi hadhihi aya sannan Allah ya bayani akan wannan ayar anna a ha'ula'il mutakhallifin na laisa khairan min min wato lallai wanzuwarsa a duniya ba shi ba ne mafi alheri akan wanda ya mutu yanzu malam jafar ba ya mutu akan addinin Allah ba za ka ce wai dan ya mutu kai kana da rai kai da kake rai kai ne mafi alheri a wajen shi malam albani ba ya mutu ba za ka ce dan malam albani ya mutu akan addinin Allah kai da kake zaune a duniya baka mutu ba kai ne mafi alheri akan shi ba zai taba yiwa ba ina ba ta fahimta sai yake cewa ula'ikan ladina qutilu bi uhudin wa'ancan sune wa'anda aka kashe a udu li'anna hazal baqa domin wanzuwa wannan wanzuwan sara wasilatin ilal khizi fi dunya wal iqabi da'im fil qiyama duk mutumin da ya wanzu a duniya ba akan addinin Allah ba to daga ƙarshe wanda ma ya mutu akan addinin Allah ya fi alheri a kansa domin shi tsawon rayuwar ma matsala zai dami a duniya shi yasa akwai wanda gare ya mutu da wuri dan in ya je lahira a masa azaba ɗan kaɗan dan ya dade a duniya ya cicci kaya da yawa ya tafi lahira da su to sai su zama mai matsala to gare dan mutu da wuri kai kinkima kaya da yawa ya je rasa yadda zai da su ga bi dade da yawa na ya kinkima kaya da yawa ya je rasa yadda zai da su sannan ce wa qatlu ulaika alladhina qutilu yawma uhud kashe wa'ancan wa'anda aka kashe a ranar yakin uhud sara wasilatan ila sana'il jamil fi dunya ya kasance ainihin wato tsani ne zuwa ga yabo mai kyau a kansu a duniya wasawabil jazili fil akhira da kuma gwaggwaban lada a lahira da aka fatar gibu ula'ikal mutasabbidina fi misli hadhihi alhayati wa tanfiruhum an dalika watan tanfiruhum an misli dalika alqatl la yaqbaluhu illa jahilun fahaza bayanu wajhi nazmi yace dan haka wato kyamatar da wa'incin shedanin suke wajen su dan kwafar da mutumin da ya tashi yake kokarin yi addinin Allah waye kada ya ba a hankali saboda haka an baka ba a hankali ba sai ka mutu sai matsala ta same ka sai kai kaza sai kai kaza yace to babu wanda zai karbi wannan in ba mutumin da yake ainihin wato jahili ma dan haka Allah madaukakin sarki yake bayani da dama a cikin alqur'ani cewa karka yi tsammanin akwai wa'anda in an ba su tsawon rayuwa aka ara masa dama alheri ne ba alheri bane bala'i abin yake zaman musu Allah madaukakin sarki ya ce sabuna, annama numiddu lahum min malin wa bani kuna tsammanin abin da muka ba su na dukiya da 'ya'ya alheri ne nusari ulahum fil khairati bal la yash'urun Allah ce suna tsammanin muna ainihin wato gaugawa ne yanzu gurin ba su alheri Allah ce ba alheri bane ba su sani bane dan haka Allah ya ce fazarni wa man yukaddibu bi hadal hadisi ku kyale ne da duk wanda ya ta wannan qur'anin sanasta dirijuhu zan wa mutum talala in kama shi min haisu la ya'lamuna ta inda bai taba tsammanin zan kama shi ba Allah ya ce wa umli lahum ina musu jinkiri ne inna kaidi dabara Allah tana da karfin da in Allah ya shirya ta yace sai mutum ya afka wallahi sai ya afka babu wanda ya sai kubutar da shi wannan yana daga ciki dan haka Allah ya ce wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafiruna sannan babban malami a littafin sa na tafsiri a malam Aminu Shinqiqi Allamatul Qur'ani yake cewa zakara fi hadhihi al karima Allah ya ambata a cikin wannan ayar mai karamci annahu yumli lil kafirina Allah yakan yi jinkiri ga kafirai wa yumhiluhum li ziyadati al-ismi alaihim ya ƙara musu ainihin wato rayuwa su daɗe a duniya don su ƙara zunubi da yawa wa shiddatil azabi kuma Allah yana nufin su ya musu azaba mai tsanani ya ce Allah ya yi bayani a wani gurin amma cewa a matakin farko Allah bai musu jinkiri wato ya jiyar da su wa bayyana fi mawdi'in akhar annahu la yumhiluhum mutanaqimina hadha al-imhal Allah bai musu wannan wato jinkirin ya jiyar da su daɗi ya ce sai bayan ya jarrabe su tukunna a matakin farko ke sa kun ga jarraba wannan da aka shiga a kasan nan billahi lazi al'ummar musulmi Allah yana nufin ta da alheri ne don ta dawo ta gyara kusa-kuranta. idan mutane ba su dawo an gyara ba to abin da zai faru gaba Allah ya kiyaye don haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa wato illa an bilba bil ba'sa'i wad ra'i sai Allah ya jarraba mutane da cututtuka da bala'i da rashin kwanciyar hankali fa lam yatadarra'u idan Allah ya jeho bala idan mutane su dadu su sadu da su koma zuwa ga Allah suka ki yace afada alaihimun ni'am sai Allah kuma ya kwararo ni'ima a kansu in mutane suka saki Allah Allah ya jeho bala idan su koma zuwa ga Allah to in ba su koma ba to abinda Allah kuma zai shi ne sai a kuma kwararo ni'ima kuma to yanzu abinda kuma zai biyo ba ya fi wancan bala'i shine falamma nasu ma zukiru bihi kenan fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagatatan fa idahum Allah ta'ala ya faɗa yace ma arsalna fi qaryatin min nadhir ba mu taɓa aiko wani annabi a cikin wani gari ba illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i idan mutanen suka kibin ɗan sakon da Allah madaukakin sarki ya turo Allah madaukakin sarki ya ce sai mun kama su da al ba'sa'u wad talauci ya shiga ciki rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali rashin kaza ya shiga kaza Allah ya ce la'allahum yatadarra'u muna wa mutane haka ne dan su kankan da kai su koma zuwa ga Allah idan suka kankan da kai suka koma zuwa ga Allah sun mabaddalna makana sayyi'atil hasana sannan abin da yake mummuna ne a da Allah ya sai mu canja shi ya dawo mai kyau hatta afaw wa qalu qad massana aba'ana ad-darra'u qad massa aba'ana ad-darra'u haƙiƙa ra'u fa akhadnahum bagatatan wa hum la yash'uruna idan daga baya mutane suka koma suka ci gaba da abin da suke yi daga baya kuma sai bala'i yanzu. Allah ta'ala ya ce walaqad na ila umamin min qablika mun turo kafin kai mun turo da ainihin wato al'ummomi fa akhadnahum bil ba'sa'i wad ya ta yatadarra'un sai muka kama su da tsanani da cututtuka da rashin lafiya da talauci Don ko mutane sa sai tadarrui su koma zuwa ga Allah Allah ya ce falawla iz ja'ahum ba'asna tadarru me yasa lokacin da bala'in mai zuwa mutane ba za su kankan da kai su dawo zuwa gare mu ba har zuwa inda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa akadnahum bagatatan fa idahum mublisun sannan yace Allah ya yi bayani a wani gurin cewa anna zalika istidraj wannan ainihin wato istidrajin da Allah yake yi yana daga cikin dabarar Allah in kaga mutane sun bujire ma Allah Allah ya ara musu lokaci to Allah yana so ne ya kama su ta inda ba su taɓa tsammanin Allah maɗaukakin sarki zai kama su ba shi ne sanasta min haisu la ya alamu na umli lahum sannan Allah ya yi bayanin cewa annal kufari ya tarruna bidalikal istidrak shi kuma duk mutumin da yake kafiri ne da wanda yake imanin shi ya samu matsala idan ya ga wani gashi ya bujire ma Allah kuma yana ƙara bujire abubuwa sai buɗuwa suke yi sai shi ma ya fara tunanin ta ko dai layin nan mu ma ba za mu sake shi bane hanya ko harkar duniyar nan ko in aka tsaya aka ce za a buɗe hankalin nan ko dai mu ma sai mun sake layin nan ne kuwa to sai kaga ya fara tunanin to shi ma fa ya kamata fa ya sake layi dan yana ganin in ba layin nan ya saki ba to ba fa da haka sai su zaci cewa yanzu wannan istidrajin da Allah ya yi alheri ne sannan wa annahum yawmal qiyamati yu'tuna khayran min dalika alladhi utuhu fid dunya sannan sai mutum wani ma har ya rudu ya ɗauka cewa fa yadda yake babban mutum a duniya in an je lahira ma babban mutum ne shi ko kuwa shi yasa lokacin da asi dan wa'il ya ci bashin kababu bin al-arad kabbabu bin al ya zo ya ce ka ban kuɗi na Ya ce ba annaban ku ya ce akwai lahira ba ya Ya ce to yadda ka ganna nan anan babban mutum a lahira ma babba ne da haka ka bari in an je lahira in an bani sai in gurguran maka Allah ya ce afara aital ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan Allah ya ce in al algaiba mita ittakhadha inda ar a ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azabi madda wannan maganar da yake sai mun ɗauki mataki a kansa. daga ashabul janna da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a suratul kafi ma'abucin gona wa kala jannata ho da da nafsihi ya kalli gonan yace kala ma a azunnu hantabi da hazihi abada yace shi bai tsammanin wannan dukiyar tasa har abada za ta ba. ya kalli abokin nasa ya ce wala irruditu ila rabbi ya ce ba dai ana ta maganin alkiyama ba to muƙaddara ma da gaske ne akwai alkiyama idan mun koma to la'ajidan na khairan min hamun ba yadda ka ganna a nan duniya ni babba ne to a lahira ma babba ne ni la'ajidan na khairan min hamun ba wannan yana daga ainihin wato ciki to don haka akwai wanda suke wannan ainihin wato zaton da tsammanin shi kuma al'amarin alkiyama ba haka ba ne da haka Allah ya kira alkiyama da khafidatur rafi'a za ta daga darajar wasu mutane Allah ka sa mana ciki za ta kuma kasanta darajar wasu mutane akwai yanzu wani in zai biyo ta kofar nan ba za a bashi mu ba dan hakari sai sa zara ido sai ina zaka ne in zai yi magana ba za a bashi dama ba in ya zauna a guri ana ganin bai isa ba a ce tashi ko kuwa kuma a gurin Allah babba ne akwai kuma wanzu wani da ya zo sai an bubbuda an babbanke mutane a gafara a gafara ga wannan ga wannan nan sai an je lahira kuma ka ga babba ne a wuta wallahi yasa Allah ya kira alƙiyama ya ce mata kafiratun rafi'a za ta daga darajar wasu mutane za ta yi kasa da darajar wasu mutane to saboda haka matsalan ba matsala ba ce ta babba a duniya matsala ce ta waye budin tsoron Allah inna akramakum indallahi attaqun kawai ita ce matsala saboda haka Allah ta'ala ya sa ta manta masu ainihin wato din tsoron sa Allah madaukakin sarki ya ce inna ma numli lahum khairul li anfusihim muna musu jirki ne a kankin kansu li isma dan su ƙara yin laifuka su ƙara zunubi amma fa alahira su sani walahum azabun muhin kuma suna da azaba ta wulakanci Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da azabar duniya da lahira ana nuna lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kafin nan kamar yadda muka ce muna ci gaba da neman kuɗaɗe da kuma kayan sawa da abinci don taimakon gajiyayyu da marayu da ke wannan santa ɗin a kan nomba ɗin 00 guda 4184665 sunan account ɗin masjidu ahalul baiti wa sahaba sunan banki shine jaiz sannan muna sanar da mutane cewa bana tafsiri guda uku muke akwai na mata da safi akwai na ainihin wato yamma na mata da safi a unguwar dosa karfe tara da rabi zuwa illa masha Allah na yamma a tsallaken riba Kaduna hayin dan bushiya sabon gida layin abubakar suleiman allah ta'ala ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh